Shin mun san cewa yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati na sa a dakatar da rubuta zunubi? Masu kallo suna na Fatima Abubakar. Jikan manzon Allah wato Imam Sadiq alaihi salam yana cewa Yin sadaka da yin salati a yammacin Alhamis da daren Juma'a daidai yake da kyawawan ayyuka dubu, kuma za a share ma mutum zunubansa dubu kuma a rubuta masa kyawawan ayyuka dubu. Da fatan za mu ruwaita yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati a kowane irin yanayi kuma a kowane irin lokaci. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farjau. Iya iya abin da nake tafe da shi a wannan lokacin kenan. sunana Fatima Abubakar. Za ku iya danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda za ku rinƙa samun sababbin shirye-shiryen mu a koda yaushe da zarar mun ɗaura. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.